أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد 'yan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ba mu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wani suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfani mu cikin abin da za mu ambata insha Allah mu zai kasance dangane da abin da ya shahi son duniya a cikin hadisai na musulunci watan hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da kuma iyalan gidansa a tsarkaka insha Allah kamar da muka ga bayani dangane da abin da ya shahi mahanga na alkur'ani mai girma dangane da son duniya insha Allah za mu samu bayanai dangane da mahanga na hadisan musulunci na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma iyalan gidansa tsarkaka dangane da abin da ya shahi son duniya da fatan Allah subhanahu ta'ala ya amfana da mu cikin darussan da suka gabata hakanan kuma zai amfane mu cikin darussan da za su zo insha Allah ba shakka kan cewa akwai hadisai da daman gaske wanda suka zo a cikin littattafai na musulunci musamman hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da na iyalan gidan satsar kaka <clears throat> musamman hadisai wanda suka zo ko kuma bayanai hudubobi na amirul mu'minin ali bin abi talib alaihi salam wanda suka zo a cikin nahajul balaga wanda suke bayani dangane da zargin duniya da kuma kasantuwanta a bace wadda ya kamata ya zamanto an nisanta bai kamata ya zamanto an rike ta a matsayin hadafi ba lahira ya kamata a gina saboda haka insha Allah da sannu za mu karanta waɗannan hadisai ɗin da ma waɗannan bayanai ɗin da fatan Allah subhanahu ta'ala zai amfani mu hadisi na farko da za mu ambata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam wanda ya bayani dangane da abin da yasa aka kira duniya duniya shi ita duniya me yasa aka kira ta da wannan suniya ɗin aka ce sunanta a duniya misali da larabci wanda shine ne ma'anin da ma muka ɗauka da kuma sunan da muka ɗauka a hausa muke cewa duniya me yasa aka kira ta duniya menene musabbabin da yasa aka kira ta da wannan suna ɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana bayyana mana illan haka da sababin haka a cikin wannan hadisin wanda ya zo a cikin biharul anwar cikin mujalladi na 54 shahi na uku da kuma shida. manzon Allah sallallahu alaihi wa na cewa lokacin da aka tambaye shi dangane da sababin da yasa aka kira wannan duniya din duniya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin ansa yana cewa li'anna duniya da niyyatun khuliqat min dunil akhira yace an kira duniya duniya ce saboda ita ta kasance a bace kaskantatta kuma an halicce ta tana ƙasa ga lahira darajanta bai kai darajar lahira ba darajanta bai kai matsayin darajar lahira ba saboda haka kenan a bace kaskantatta a bace daniya a bace wadda take karama kenan ga mutum da ya kasance mai hankali ga mutum da ya kasance yana fifita lahiransa akan duniyansa bai kamata ya zamanto ya karkata zuwa gare ta ba mutum da yake da shaksiya mutum da yake da hankali Shi ne mutumin da yake karkata zuwa ga abin da yake da daraja yake da ɗaukaka yake da girma ba ƙasƙantaccen abu ba kinan wannan ma muna iya fahimta cikin bayanai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam musamman cikin wannan hadisin kan cewa duniya a bace kaskantata kenan bai kamata ba ga mutumin da yake da hankali ya zamanto ya jingina ko kuma ya dogara gare ta ko kuma ya maida ta abin da yake hankoro hakanan akwai wani bayani shi ma daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake cewa dangane da duniya din a hadarinta da kuma irin mustawan da take da shi a mustawayata na sabo yake cewa akbarul kaba'ir hubbun duniya mafi girman kabira wato akwai zunuban da ake kira kaba'ir wanda aiwatar da su haramun ne kuma sukan kai mutum mahallaka sukan kai mutum wuta manzon Allah sallallahu alaihi ce akwai zunubin da ya fi dukkanin waɗannan kaba'ir ɗin girma wanda yake shi ne samansu, mu shi ne kololuwa babu wani zunubi bayansa ya ce shine Hubu duniya son duniya tandun kana neman wani kabira wani babban zunubi ka kai ga son duniya to ka tsaya babu wani zunubi wanda ya yi shi girma in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan abu ne wanda ya kasance kenan abin nisanta ba makawa kenan zai kai mutum ne mahallaka ba makawa zai bata mutum lahiransa ba makawa mutum zai asaran duniyansa da lahiransa wal azbillah ونفس هذا المعنى ورد في كلمات أمير المؤمنين حيث قال irin wannan irin wannan bayanin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shigen shi ya zo daƙiƙan cikin bayanai na Imam Ali alaihi salam dama shi Imam Ali alaihi salam tarbiyya ne na manzon Allah sallallahu alaihi shine tarbiyantar da shi shine gina shi shine rene shi tarbiyya irin ta musulunci irin na addini ta yadda ya kasance kenan kofi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam saboda ka bayanan shi shigan bayanai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam saboda duk abin da ya koya daga annabi ne duk abin da ya hodi asalin shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ne yana cewa kamar yadda wannan bayanin ya zo a cikin gurarul hikam hadisi na dubu 4800 da takwas da kuma saba'in imam ali salam yana cewa hubbud duniya ra'asul fitan wa aslul mihal imam ali salam cewa son duniya shine musabbabi da kuma kan dukkanin fitintunu wato dukkanin fitintunu da suke faruwa cikin wannan duniya din asalinsu da kuma musabbabinsu son duniya ne wa aslul mihan hakanan kuma son duniya shine asalin dukkanin musibobi wannan magana tana da nauyi sosan gaske kuma wannan magana tana cike da ma'anoni sosan gaske musamman in muka ɗabbaka ta a yau irin rayuwar da muke ciki ko kuma muke ji a sauran ƙasashe na wannan duniya ɗin abubuwan da suke faruwa dukkanin fitintunan da suke ɓarkewa dalilin wannan fitintunu ya zamanto an kawar da gari sukutum an kashe miliyoyin mutane an kashe dubunan mutane an kawar da gidaje an rusa gidaje mutane sun koma gudun hijira sun koma neman kansu don asalin shi ne son duniya ne yau ya kasance ana amfani da addini domin a kai ga makasid a kai ga manufofi na duniya inda za a ce ga sunan addini an ji an kashe mutane abin mamaki a ce wai ana kashe mutane da sunan addini kuma wanda ake kashewa kun musulmi ba makawa wannan makasid ne manufofi ne na duniya kuma an yi amfani da addini ne kawai da a ci masu wannan fitintunu ne kuma muna ganin asalin su san duniya ne wanda za su iya wannan kawai don su cimma wasu bukatunsu na duniya ne ko ma su kai ga makami na kudura ko ma su kai ga dukiyoyi wanda suke hankoro ko abin da ya kama da haka saboda haka za mu kenan tushen waɗannan abubuwan gabaɗin suna koma ne zuwa ga san duniya hakanan mu duba mu ga cikin musibobi da mutane suke rayuwa yau iri-iri talauci cututtuka ƙasƙanci gashi nan dai abubuwan ba su ƙilguwa na musibobi don asalin shi menene son duniya ne wasu suka so duniya har ya zamanto suna ganin cewa haƙoƙin sauran mutane bai da wani ƙima za su iya su take haƙoƙin mutane domin su cimma son duniyansu abinda suke hankoro na son duniya za su iya su kashe mutane domin su kai ga abinda suke hankoro na son duniya za su iya su talautar da mutane domin su kai ga abin da suke hankoro na san duniya za su isu bar mutane cikin cututtuka cikin matsaloli cikin yunwa cikin tsoro saboda mai saboda kawai su cimma da kansu manufofinsu na duniya kenan wannan magana na imam ali salam yana fassara waka idan wannan muke cika a yau kowa ya kalli yanayin da duniya take cika a yau yana ganin irin wannan fitintunu irin wannan musibobi don asalin su menene san duniya ne abu guda ne zaka shi ne san duniya hakanan muna karantawa cikin sashen hadisai shi ma na imam ali alayhi salam wanda yake cewa inna duniya la mufsidatu din wa muslibatul yaqin yake cewa tabbas lalle wannan duniya ɗin ta kan ɓata addini duk wanda ya kasance yana son ya samu kanshi a cikin ma'abuta addini duk wanda yake son ya tsare addinin shi dole sai ya guje duniya amma in ya kasance mutum ya shiga duniya ya karkata ga duniya ya yi kudayen duniya ya mai da duniya abinda yake hankoro hadafinsa to shi kenan wannan addinin su zai lalace da kuma wanda suka kasance ma'abucin duniya ne ma'abutan duniya ne ba su da addini shi yasa wani lokaci ba ma mutum ya kasance ba shi ma'abucin duniya ne a'a ya kasance yana da karkata ma ga wanda ya kasance ma'abucin duniya ko je kaskantar da shi zuwa ga ya zo kaskantar da kanshi domin ya samu abin duniya a wurinsa yakan bata addinin mutum muna da hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam wanda yake cewa duk mutumin da ya kasance ya je wurin wani mawadaci ya kaskantar da kanshi domin ya samu abin hannunsa na duniya to sulisi biyu na addinin mutumin sun tafi wannan ba shi bane hoshi ma abocin duniya din ba a'a zuwa je ya kaskantar da kanshi zuwa ga wanda yake ma duniya domin ya zamanto ya samu duniya sulisi biyu na addinin shi sun ce ma'ana a ƙasa addinin shi kashi uku to kashi biyu sun ce to wannan daidai yake da maganar imam ali Ali sami ke cewa inna duniya la da din tabbas duniya lalle ta kasance mai bata addinin mutum shi sa ma abucin addini bayan da za a ce ya maida wannan duniya hadafinsa bayan da za a ce ya karkata ga wannan duniya din Ba yadda za a ce ɗauke ta a matsayin abin riko da kuma hadafi wa muslibatul yaqin hakanan kuma tana kawar da yaƙini yaƙini da kuma yadda da abin da Allah subhanahu wata'ala ya alkawali da aiki saboda shi yana buƙatar nisantar duniya duk mutum da ya kasance ya sa son duniya a cikin zuciyar shi ya yi sa'ayi saboda wannan duniya din ya karkata zuwa ga wannan duniya din ya maida ya mai korinsa lalle ba shi ba yaƙini saboda a ƙarshe ma zai samu matsala tsakanin shi da Allah subhanahu wata'ala domin yana ganin Allah subhanahu wata'ala musamman lokacin karɓar rayuwarsa zai ga cewa za a raba shi da abin da yake so abin da yake hankoro daga nan sai ya Allah subhanahu wata'ala to tun nan wurin ba batun imani ba batun yaƙini wannan duk musababinsa son duniya gina ashe a mahanga na hadisai na musulunci musamman hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma iyalan gidan tsarkaka ba mahanga ba ne mai kyau suke badawa dangane da son duniya son duniya wani abu ne salbi a mahangansu wanda zai bata mutum addininsa zai bata masa lahiransa zai bata masa yakinansa shi yasa zo wani hadisi shi ma cikin bayanai na imamu sadiq alaihi salam yake cewa inna awwala ma usiya Allahu bihi sittun harkun abubuwan da aka saɓi Allah subhanahu wa ta'ala da su abubuwa ababe ne guda shidda ya fara lissawa su yake cewa hubbun duniya wa hubbun ri'asa wa hubbun ta'am wa hubbun naum wa hubbun raha waɗannan abubuwa guda shida su ne harkon abubuwan da aka saba Allah subhanahu wa ta'ala da su son duniya son shugabanci son abinci son kwana son raha wannan ababe ne wani zaga cewa duk wani asalin duk wani mummunan aiki ko kuma duk wani sabo wannan abubuwan su ne asalin shi so diya mutum saboda son duniya sai sa Allah subhanahu wa ta'ala so da yawa saboda son shugabanci sai mutum ya sa Allah subhanahu wataala so da yawa saboda son abinci ko saboda son kwana ko saboda son raha sai zamanta mutum ya sa Allah subhanahu wataala wannan in za mu yi bayanin wannan hadisi yana dauke da bayanai sosan gaske wanda kowane fakara daga cikin shi mana kowane abu daga cikin wannan ababe guda shida shi kankan shi bayani ne wanda yake bukata nashi na kanshi kin daga cikin sunan an lissawa son duniya son duniya zai iya afkar da mutum a cikin nau'o'i na sabo kala-kala domin ganin cewa mutum ya cimma abin da yake hankoro kenan in za mu yi tadabbari kuma mu yi tunani a cikin waɗannan hadisai masu girma lalle ya kamata ya kasance mutum ya ma kansa kiyamun laili ya holka ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya nisance gafala dangane da al'amarin wannan duniya ɗin ya san me zai ɗauke ta ya maida ta matsayin gada wadda zai bi domin rayuwar shi na lahira ya maida ta matsayin jari wanda zai amfani da ita domin shubka lahiransa domin wannan duniya ɗin kamar da zamu gani cikin hadisai masu zuwa wuri ce na shubka lahira duk wanda ya samu lahira duk wanda ya tsira ranar tashin alkiyama to tun nan duniya ne ya tsira hakanan kuma wal'azubla duk wanda ya halaka duk wanda ya yi rashin arziki a lahira to tun nan duniya ne ya rashin arziki Allah subhanahu wata'ala ya kare mu Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu wurin yakan zukatanmu da kuma tarbiyyantar da kanmu da kuma iltizami da kyawun ɗabi'u da nisantar miyagun ɗabi'u da fatan Allah subhanahu wata'ala ya amfanar da mu cikin bayanan da muka yi وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين